الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهمت السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta talata bakwai ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan daga Banik Plaza cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na biyar cikin tafsirin mata a cikin wannan wata mai albarka in ba manta ba muna karatu cikin suratul anbiya darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta sittin da bakwai Allah maɗaukakin sarki uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah kuma in ba manta ba muna karanta tarihin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da za mu tashi farkon aya ta sittin wato faɗin Allah maɗaukakin sarki kan da suke bautawa da wasu su da hujja ta kare sai za su yi amfani da ƙarfi wanda wannan shine alama ta dukkanin mara gaskiya idan aka kure shi ya rasa hujja to sai ya nemi a yi faɗa sai abin da bahaushe yake cewa tabar makunya a naɗe shi da alƙofofin jahil ka ce ku tona masa rami in ya so ku tara wuta a cikin ramin shi kuma sai ku zo daga baya ku jefa shi shine ibnu kasir ya ce fa jama'u haqaban sai ku suka tattara itatuwa kasiran jiddan mai tarin yawa su suddi imamu suddi yace hatta in kanat al ta Maradu. wajen tara itacen har mace ma a garin in ba ta da lafiya fatan zuru sai ta yi bakance in ofiyat in Allah ya warkar da ita an ta hamila haƙaban lihariki Ibrahim za ta ɗebo itace dan a kona annabi Ibrahim ana abin ya shiga jikinsu ya kama zukatansu mazansu da matansu kai har ma ba kance suke yi wa Allah na in ya biya musu bukata za su kawo gudunmawar itacen kona Ibrahim me wannan yake nunawa yayyar da suka kai wajen kin annabi Ibrahim mummunan shirinsu da mummunan nufinsu gare shi Kama amma duk da haka da yake ya tsaye wa gaskiya za mu ji shi zai nasara su ba za su yi nasara ba wannan yana nuna mana kuma irin yadda Allah yake taimakon gaskiya da masu gaskiya duk sharrin masu sharri da duk makircin masu makirci da duk yadda za su nufo ka da wani mummunan abin ki in dai ka tsaye wa gaskiya Allah zai taimake ka Allah zai kare ka Allah zai tsare ka daga abin da ka sani da ma wanda baka sani ba nasu shine Allah madaukakin sarki ce wa qad makaru makara wa makarna makara an gane ko wahum la yashurun anzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ubangiji madaukakin sarki ce hakika sun kulla makirci na cutar da dukkan wanda ya tsaya wa gaskiya annabawa da manzanni da wanda suka biyo bayan wa makarna makaran mu kuma mun shirye yadda za mu tseratar da dukkanin wani mai gaskiya wahum la yashuruna amma su ba su sani ba anzo kaifa kana aqibatu makrihim kalli irin yadda makircin nasu yake karewa anna damarnahum wa qawmahum ajma'in a ƙarshe sai mu kifar da su da su da dukkanin magoya bayan su da haka Allah subhanahu wata'ala shi ke tsayewa gaskiya kuma shi ke karewa duk wanda ya tsaya wa gaskiya musamman da'awar tauhidi ibn kasir yace thumma ja'aluhu fi jawfihi min al-ardi fi jawbatin min al-ard sannan sai suka haƙa rami suka sanya annabi Ibrahim a ciki wa adramuha naran ko kuma suka yi rami a cikin ƙasa sannan suka cika ramin da wuta Fakana kana laha shararun azimun wutar ta kama sosai tana ci tana tartsatsi sosai wa lahabun murtafi'un harshenta yana ci balbal a sama lam tu mislaha malaman tarihi suka ce a duniya ba a taba hura wata wuta irin ta ba wacce ta kai ta ci kuma wacce aka sanya mata makamashi waja'alu ibrahima fi kiffatil manjaniki shi kansa annabi ibrahim din da za su jefa shi ba za su iya zuwa kusa da wutar ba sai dai suka sa shi a hannun majaujawa majaujawa wani abu ne da ake jifa da shi daga nesa sai suka sa shi a cikin majaujawar بإشارة رجل من أعراب فارسة من الأكراد وان دي باسو شاورة في هكا وانا متن متمن قوي دان قصب فارس بقردي دان قصب فارسة إيران كينام بقردي دان قبيلة قرداوة قال شعيب الجبائي ɗaya daga cikin malamai shu'aibul jubba'i ya ce ismuhu sunan mutumin da ya basu shawarar su haka sunan sahizun sunan sahizun da aka fakakafa bihil arda shi ma a ƙarshe sai Allah ya sa ƙasa ta tsage ya faɗa ta fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama har yanzu yana nan yana ta nutso a cikin ƙasa ba zai tsaya ba sai ranar tashin alkiyama sakamakon shawara kawai da ya bayar na a cutar da annabi ibrahim gashi wannan yake nuna ko da shawara ka taimaka wajen ai faɗa da gaskiya Allah baya kyale ka to ina kuma ga wanda shine uwa uba ja gaba wajen faɗan yace falamma alqawhu yayin da suka jefa annabi ibrahim a cikin wutar kafin ya isa ya fada cikin ta sai annabi ibrahim yace hasbi allah wa ni'mal wakeel ana yayin zikirin hasbunallahu wa ni'mal Ya ce allah ya isan mun ma dalla da majibincin al'amari amma rawahu al-bukhari kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas annahu qala manzo allah yace ibrahim ya fadi. hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbuna Allah wa ni'mal wakil ko kace hasbuna Allah ko kace hasbi Allah da ana fada yayin da duk wani abin tsoro ko firgici ya ya tinkaro ka in kana yin ta Allah ba zai bari wannan abin ya same ka ba manzala yake qalaha ibrahim annabi ibrahim ma ita ya fada ina ulqiya fil nar lokacin da aka jefa shi a wuta sannan wa qalaha muhammad annabi muhammadu ma shi da sahabbansa ita suka yi ta nanatawa hina qalu lokacin da aka ba su labari innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutanen maka sun muku taron dangi dan su zo su kare ku su muku kisan kare dangi ku tsorace su qalu hatta zadahum imanan amma wannan barazanar ba ta kara musu tsoro ba sai ta kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal sai suka ci gaba da fadar hasbunallahu wa ni'mal wakeel shine a ƙarshe Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsaskum su'un wattaba'u ridwanallah haka duk lokacin da kake cikin firgici ko tsoro na wani abu ya iya samun ka to sai kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil insha Allah Allah zai musanya maka tsoron da aminci kuma a madadin ma mugun abu ya same ka sai dai alkhairi ya same ka sai kaga an shirya maka a sharri amma kuma sharrin ya zame maka kai alkhairi ne ibn kasir yace wai ruwa an rawaito annahu lamma ja'aluhu yufiqunahu lokacin da suka fara daddaura annabi Ibrahim za su jefa shi domin da za su jefa shi ma saboda tsabar mugunta sai suka daddaure shi kala sai annabi Ibrahim ya ce la ilaha illa anta subhanaka lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak annabi Ibrahim ya faɗi wannan zikirin yace la ilaha illa anta subhanaka babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka lakal hamdu godiya ta kace wa lakal mulku mulki naka ne la sharika laka baka da abokin tarayya amma dai wancan hasbunallahu wa ni'mal wakil ya fi tabbas ta fuskar riwaya haka shine zikirin da annabi Ibrahim ya faɗa wa qala shu'aib al-jubba'i shu'aib al-jubba'i ya ce kana umruhu 16 sana lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta shekarar shekararsa goma sha shida mana kaga yana yaro karami tun yanzu ne za a ce ko balaga bai ba bai ma kai matsayin hukunci ya hau kansa ba wa zakara ba abu salafi wasu daga cikin malamai magabata sun faɗa annahu a arba lahu jibrilu lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a wuta kan ya faɗa sai mala'ika jibrilu ya zo masa wa huwa fil hawa itin yana kan iska bai sauka cikin wutar ba makala sai jibril ya ce da annabi ibrahim alaka haja kana da wata bukata a wajena na in taimake ka wakala sai ce amma ilaika fala in dai kai za ka biya min bukata to bana neman taka bana bukata abinda wannan yake nunawa idan kana so Allah ya taimake ka in ka shiga musiba to sai ka rabu da kowa ka koma wa Allah duk wani wanda kake jin zai iya tsaya ma ka ɗauka bai isa ba ba kuma dan ka raina shi ba amma na Allah kake so to anan ne aka fi ganin tasirin taimakon ubangiji subhanahu wataala ka gale malaika jibrilu amma da yazo ya ce wa annabi ibrahim in taimake ka yace a in dai taimakon ka ne bana so na Allah kadai nake so wannan an samu cikakken tawakkali وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقال سعيد بن جبير سعيد بن جبير يتي ويروى أن رويت عن ابن عباس أيضا لقى عبد الله بن عباس قال يتي لما ألقي إبراهيم لو كنت أتجيف النبي إبراهيم شكم متاع جعل خازن المطر يقول سي ملائكا دكي ركدا تسكر روان سما يتي mata umaru bil matsari fa yaushe Allah zai umarce ni da ruwan sama in sake shi dan ma wutar ta mutu ana shi kansa yana dokin haka yana son ya bawa annabi Ibrahim gudunmawa irin taka da umarnin Allah ala bai ya ce Abdullahi dan Abbas fa kana amrullahi asra'a min amrihi shi yana jiran sai an ce da shi ruwan sama to ai ruwan sama kan ya sauka sai an yi hadari an yi iska to kuma ai hadari ai iska kuma in Ibrahim ya shiga wuta ai wuta ta gama da shi to umarnin Allah ya fi nasa sauri hmm. naka duk wanda kake jin yana kusa da kai zai kawo ma dauki ka sani Allah ya fi shi kusanci da kai gudunmawar Allah ta fita ka gaggawa ta zuwa gare ka domin Allah yake wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid muna kusa da dan adam sama da kusancin jijiyarsa talaka da jikinsa kaga ko wani kusanci ne ya kai wannan qala Allah azza wa jalla to shine nan take sai Allah shi kuma yace mana shi zai kawo naka daukin sai yace ya naru kuni bardan ya ke wannan wuta zama sanyi wa salaman kuma zama aminci ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wannan yake nuna maka tasirin Allah ashe kenan wuta da take kona mutane ba isarta bace ikon Allah ne zafin ba nata ne na Allah ne shi ya sa mata da ya cire ka sai kaga wuta ta zama ruwan sanyi ba abin da za ta iya yi kaga kenan ba wuta ya kamata ka tsorata ba wai kamata ka tsorata mai iko da wutar shine Allah shi yake sa ta sai zafi in ya ga dama kuma ya cire mata zafin to haka kowane abu da ta sani a duniya wanda yake cutarwa cutarwa ba ta ba ce ganin damar Allah ne yanzu idan wuka ce take da kaifi take tsoron karta yanka ka to wannan kaifin da yankan Allah ne ya ba ta ikon ta yi shi in ya hana ta ba za ta yi ba an gane ko to haka nan idan wani sanyi ne ba ikon ka bane ikon Allah ne in ya cire masa tasirin ba zai cutar da kai ba to koma dai menene haka ne da aka ku jin tsoron Allah sama da jin tsoron dukkan wani abin da ake jin tsoron tsoronsa a al'adance domin mu sani tasirin ba naka bane tasirin na Allah ne ikon Allah ne yake sa cuta ta ruski bawa idan Allah bai so ba ko abin mai cutarwa ne sai ya zama kai bai cutar da kai ba Allah ba zai ba shi ikon ya cutar da kai ba sannan Allah ya ce wa salaman sanyin kuma mai aminci wannan ya nuna mana sanyi akwai mai cutarwa akwai mara cutarwa akwai sanyin da dan adam yana buƙatar sa kuma ba zai cutar da shi ba ba zai sa ka ba ba sai ka bukaci bargo ba ba sai ka bukaci rigar sanyi ba irin wannan sanyin ne in ka rasa shi kai da kanka ma sai ka nemo shi idan ka ga mutane sun kunna AC ko sun kunna fanka ko suna fifita da mafici to irin wannan sanyin suke bukata yanzu jikinsu ya rasa gwargwadon ɗan wannan sanyin wanda kuma suna bukatar sa idan ka ga mutum yana neman kankara ya sha ruwa to yana bukatar irin wannan sanyin ne amma da zarar ka ga mutum ya sa rigar sanyi to sanyin na bukata ya wuce yanzu shi sanyin mai cutar wanne. in ka ga mutum ya shiga eh, eh, muryarsa ta dashi saboda ya sha ruwan sanyi to gwargwadon sanyin da yake bukata ne ya fi ƙarfinsa yanzu sanyin har ya kai yana cutar da shi kuma haka Allah maɗaukin sarki yayi wa kowane abu a duniya duk wani abu da dan adam yake da bukatarsa to akwai iyakarsa idan ya wuce wannan iyakar zai cutar ko kuɗi da take ganin ɗan adam yana taso, akwai gejin da in ya wuce na kuɗi a wajen ka to cutar da kai za su yi ba amfanar ka za su yi ba lafiya kanta in ta yawa tana cutarwa komai za ka ga in yayi yawa yana cutarwa wannan wata ka'ida ce ta Allah komai da yayi shi yayi masa gwargwado gwargwadon yadda za a iya amfana da shi ba zai cutar ba da kuma gwargwadon da in ya wuce zai zama mai cutarwa to idan Allah yana so ya maka azaba da wannan abun ko ya baka shi sai ya sa ya wuce gwargwadon bukata sai kaza an ce kitse ne ya masa yawa tare da kitsan nan fa ana bukatar sa a jiki amma yanzu yayi yawa sai an je an masa aikin cire kitse kaza ne ya masa yawa cholesterol ne yayi yawa bargonsa ne yayi yawa a'a kaza ne ya masa yawa jini ne yayi yawa sai an rage tare da kana bukatar sa amma idan ya wuce gwargwadon bukata to sai zama kuma mai cutarwa shi yasa Allah subhanahu wataala da yake ya san sanyi akwai mai amfani akwai mai cutarwa to da ya ba wa wuta umarni ta zama sanyi sai ce to amma sanyin ki zama mai cutarwa ki zama mai aminci gwargwadon bukata shine malamai suka ce da a ce Allah kawai ta yayi ke wuta zama sanyi to da annabi Ibrahim da ya shiga cikin wutar sanyin zai cutar da shi sai ya marge shi kamar kankara yasa zamu ga wuta Allah ya mata ɗabi'a guda biyu akwai ɗabi'a ta tsananin sanyi akwai ɗabi'a ta tsananin zafi Allah ce idan ana tsananin sanyi a lokacin sanyi a wutar jahannama ce ta yi numfashi shine sai kaga mutane sun shiga halin damuwa wannan yana neman bargon rufa wannan yana neman hitar da za ta tumama masa jiki wannan sai ya dafa ruwa zai iya wanka wancan sai ya sha ruwan zafi mai zafi sosai a matsayin ti wannan zai ɗan ji daɗi Kala Ibn Kasir ya ce, Lam ya baka narun fil arbi illa kufi a da Allah ya ce ya na rukuni bardan ke wuta ga masanyi. Malaman tarihi suka ce a lokacin duk wata wuta a duniya sai da ta mutu. Da wannan umarnin kwaya ɗaya kawai da Allah ya yi, ke wuta ga masanyi, to duk wutar duniya sai da ta mutu. Wa kala Ka'abul Ahbari, Ka'abul Ahbari wani babban malami ne cikin malaman Yahudawa, tabi'i ne ya yi zamani da sahabban annabi, ya musulunta tun a zamanin sahabbai. Ya ce lam tafi ahadun yawma idhin binari a ranar da Allah yace ya na rukuni bardan ba wani wanda ya iya amfani da wuta a duniya duk wata wuta kin ci ta yi saboda umarni ɗaya da Allah ya wannan yana nuna maka tasirin ubangiji da ikonsa kalma ɗaya zai faɗa kowa sai ya bi ko mutum ko aljan ko dabbobi ko sandararren abubuwa ya kamata da suke kyasta ashana don su girki a ranar ashana sai take kamawa duk wani mai haɗa wuta a ranar yayyai wutar take kamawa ba a san me yasa ba ashe umarni Allah ya wa duk wata duniya yake ta mutu kar ta kama yace walam tuhrikin naru min ibrahim sibawi satri annabi ibrahim sa da ya shiga cikin wuta ba abin da wutar ta ci a jikinsa daidai da sa ba ta ci ba igiyar kawai da suka daure shi da ita din nan wajen jefa shi ita ce kaɗai wutar ta kona dan Allah ya kwance shi a cikin wutar. wa qala ibn abbas wa abul aliya abdullahi ibn abbas da abul aliya ar-rayahi suka ce laula anna allah azza wa jalla ba dan Allah da yake wuta ki zama sanyi ne aminci ba ya ƙara da kalmar aminci la aza ibrahim barduha da sanyin wutar masu ya cutar da annabi ibrahim haka dai wannan yana nuna mana cewa ɗabi'ar sanyi ana iya samun ta a cikin wuta kamar yadda asalin wuta tana da ɗabi'a ne na zafi amma wuta tana iya zamowa sanyi kamar yadda anan ta zama kuma kamar yadda manzo Allah ya gaya mana wutar jahannama a duk shekara tana yin numfashi sau biyu yace idan kuka ji ana tsananin zafi to ta yi numfashi ɗaya kenan idan kuka ji an juya ana tsananin sanyi to nan ma ta yi numfashi kenan kuma shi yasa masu bincike na kimiyya da fasaha sun tabbatar da akwai wani digiri da in sanyi ya kai to irin aikin da wuta take yi shi yake yi za ku ga an ce an yi sanyin jaura duk bishiyoyi sun bushe saboda me saboda sanyi idan ya wuce kima to aiki irin na wuta yake na kona abubuwa to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake sanyin ya zama mai aminci dan shi ma kada ya zama ya cutar da Annabi Ibrahim an gane ko Ibn Kathir ya ci gaba da cewa ruwaya daga Abdullahi dan Abbas yace wa yazkuruna malaman tarihi sun ce anna jibrila malaika jibrilu kana ma'ahu ya kasance tare da annabi ibrahim a cikin wutar yamsahu wajhahu min al-araq yana gogewa annabi ibrahim goshi saboda gumi a wani kaulin a'a shi yake goge nasa gumin saboda hidimtawa ibrahim ta kai har gumi yake yi falam yusibhu minha shay'un ghayru zalika ba abin da ya samu annabi ibrahim sama da wannan gumi kawai da ya fita daga goshinsa وقال السدي imam suddi ya ce ta ma'ahu fiha malakul zilli mala'ikan da ke kula da inuwa shi ma ya kasance tare da annabi ibrahim a cikin wuta wannan ji yana nuna maka irin gudunmawar da Allah yake ba mutanen farai in ka tsaye wa gaskiya Allah zai turo maka mala'iku su rinka taimaka maka ba kama sani ba lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah hmm. wa inna alaykum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun al-imam ibn abi hatim ya rawaito da sanadi har zuwa ga al-minhal ibn amr al-minhal ibn amr yake cewa ukhbirtu anna ibrahima ulqiya fi an an bani labari cewa annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wuta fa qala kana fiha imma 50 wa imma 40 mala'ikun kawai da Allah ya aje masa dan su masa hidima a cikin wutar ko dai mala'ika 50 ko mala'ika 40 hmm. kala yace ma kuntu ayyaman ibrahim annabi ibrahim yace ban taɓa rayuwa a duniya wani lokaci ba na kwanaki wa layali da darare fasu da ɗai asu ya ba aishan wanda suka fi min daɗi na fi jin daɗinsu in kuntu fi ha sama da lokacin da nake cikin wuta kaga sun sun sashi a cikin wuta don su azabtar da shi amma shi kuma Allah ya mayar masa da wutar ita ce tafi ko ina daɗi a wajensa a duniya ta fi masa daɗi sama da gidansa ta fi masa daɗi sama da duk inda za a je a aje shi na wajen jin daɗi da ni'ima wannan yana daga cikin abin da Allah yake wa mutanen kwarai idan ka tsaye wa gaskiya ka nemi taimako a wajen Allah su masu son su cutar da kai su ta waje suna ganin azaba suke maka amma kai kuma a ciki daɗi kake ji shine da yawa daga cikin sahabbai lokacin da za a kashe su wasu sai a ga suna dariya ane musu azaba amma su dariya suke saboda ba sa jin zafin azaba kamar matar fir'auna ce abdullahi dan abba ya ce ana kona ta da wuta mijinta ya sa a kona ta da wuta saboda ta musulunta yana so a kashe ta amma sai aka ga ita dariya take ba ta jin zafin wutar kwata kwata idza qalat rabbi bil li indaka baytan fil janna Amali? Wa فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين Lokacin da ta furta wannan addu'a Fir'auna ya sa a bankare ta gasa ta da wuta amma ita tana ya ubangiji ka gina min gida a wajenka a aljanna ka tseratar da ni daga fir'auna da sharransa da shi da 'yan kanzaginsa ka tsiratar da ni daga dukkan sharrin wani azzalimi Abdullahi dan Abu ce take sai Allah ya sa malaiku suka buke masa sama sai aka nuna masa gidanta a aljanna da haka kawai sai aka ga tana dariya da dariya ta mutu to kololuwar abin da za ka yi wa makiyinka ya ji haushi shi yana soka maka allura ko yana zaginka kai kuma ka ne masa dariya to wannan dariyar ta fi komai yi masa ciwo wannan kuma Allah ne yake yi wa bayinsa na kwarai in dai ka zama bawan Allah na kwarai ka tsaye wa gaskiya ka nemi taimakon Allah wa Allah zai tsaya maka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi annabi Ibrahim yace wa wajibtu an aisha ko anna aishi wa hayati kullaha mislu aishi in kuntu fiha yace wallahi bayan an fito da ni ma daga cikin wutar sai da nayi ta burin ina ma rayuwa ta gaba ɗaya ta ci gaba da zama kamar lokacin ina cikin wutar Allahu akbar Abu Zur'a ibn Amr ya yi waya daga Abu Huraira da sanadi kala yace inna ahsana shay'in qala Abu Ibrahim mafi kyawun maganar da mahaifin annabi Ibrahim ya faɗa lamma rufi'a anhu tabqu wa huwa fi lokacin da aka zo aka buɗe murhun da aka sa annabi Ibrahim a cikin a cikin wuta wajadahu yarshahu jabinahu yarshahu jabinuhu shi mahaifin annabi Ibrahim ya ga ɗansa ya fito amma gumi ne kawai yake ɗan tsatsafowa a goshinsa. Kala inda zalika to anan ne sai baban annabi Ibrahim ya ce, ni'imar rabbu rabbuka ya ibrahim kai ma dalla da ubangiji irin ubangijinka ya ibrahim yanzu duk wannan abu bai ci ka ba amma fa duk da haka da yake ba da rabon shirya bai shirya ba amma dai ko ba komai a nan Allah ya nuna tasirinka, ya nuna cewa shi shi ne gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa min dunihi huwa al-batil wa kabir imamu qatada yake lam ya'ti yawma idan dabbatun illa atfa'at anhu an-nar duk dabbobin duniya a wannan rana sai da Allah ya musu umarni cewa ku je ku taya kashe wuta annabi Ibrahim ana dan Allah ya nuna goyon bayansa da support ɗinsa ga annabi Ibrahim lokacin da kafirai suka haɗa kai gaba ɗayansu har matan cikinsu suna bakance cewa sai sun zo sun yi itacen da za a kone Ibrahim dan su samu waraka suna masu neman taimako da gumakansu da shi kuma Allah sai ce duk wata halitta domin a lokacin duk mutanen duniya ba musulmi da haka ba wani mutum da zai taimaki Ibrahim to sai Allah ya yi amfani da dabbobi ya ce kowace ta je ta yi abin da za ta iya wajen ta ga ta kashe wuta da haka sai ka ga wani dangare ya zo ya shiga ya yi fitsari shi ma ya kawo gudun mawasa sai ka ga wata kaza ta zo ta tsatsage wutar ita ma ta kawo gudun mota zalla ce duk dabbobi sai da suka kai haka illal wazbu sai dai aka ita ce kawai ba sai ba aka da aka ce kowace dabba ta kai gudunmawa ita sai ta ki wa qala az-zuhri shine Muhammad ibn Shahab az-Zuhri yace amara an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi qatlihi wa sammahu Quwaitika daga nan ne manzo Allah ya umarni da duk inda muka ga akamarin a kashe ta kuma yace fasika ce ma'ana muguwar dabba ce tana cutar da bil adama wa qala ibn Abi Hatim alimam imam ibn abi hatim yi ruwaya da sanadi har zuwa ga maulatul faqih ibn al-mughira al-makhzumi ce da kaltu ala aisha na shiga gidan na aisha wata rana fara'aitu fi baitiha rumhan sai ga wani mashi ko kibiya ko abin nan wani abu dai na duka Aisha ta rataye fa sai sai nace ya ummul mu'minina ya ce uwar mu'mine ma tasna'ina bi hadha ar-rumhi me kike da wannan mashi waƙala sai aisha ta ce na ƙatulu bihi ha bihil auzaga ai tsaka muke kashewa da shi inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama kala domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Ibrahim hina ulkiya fil annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wuta lam yakun fil ardi ba wata dabba a ƙasa illa tuɗi fi nara ba sai da ta kai gudun mota wajen kisan wutar gairar wazgi sai dai tsaka ita ce kawai ta take wa innahu kana yanfuku ala ibrahim ita saboda sharri ma da tazo ƙara hura wutar take shine fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da qatlihi ana Aisha tace tun daga nan ne manzo Allah ya umarce mu in mun ga tsaka mu kashe ta bangiji yace wa aradu bihi kaidan lalle sun nufi annabi Ibrahim da mugun nufi da bakin makirci an gane ko amma fa ja'alnahumul aktharin muka taso suka tabi suka yi asara ma'ana duk yawan mugaye duk yawan matsiya. idan Allah ya tsaya maka ba abin da za su iya yi da kai haka karka ji tsoron kuwa ka ji tsoron Allah kawai ai suna da ƙarfin soja ai suna da yawa ai suna da kuɗi ai suna da connection wallahi din na banza ne in Allah ya tsaya maka duk wannan taron dangin ba zai tsina na komai ba himayatullahi azanat an mudha'afatin min ad-duru'i wa min alim min al-utni ko an alim min al-utni mawaki ce himayatul lahi kariyar Allah abanat an mudha'afatin min ad-duru'i ta fuka sa bullet proof ka tsara dora bullet proof a jikinka ta fuka sa garkuwa ka tsara da wata garkuwar ta fuka sa sulke ka tsara ƙara sulke ta fuka daura wani guru ko laya in dai Allah ya tsare ka to duk wani abu da ake riko da shi dan a samu tsari ka fi karfin tsarin Allah ya fi shi wa an alim kuma ya fi ake ka shiga wani gida mai zurfi ko wani bene mai tsawo dan kar a same ka in dai Allah ya tsare ka ko ga ka ga wanda yake neman ka da shari ba zai iya maka komai ba Allah ka ba mu tsari da tsarewar ka wa qala aufi awfi aqiyatul awfi yace lamma ulqa ibrahim fi an lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta ja'a malikuhum sai sarkin garin su yazo sai dan ya ga aiki yayi kyau kuma ya izgiri ya rashin mutunci li zuwa ilaihi dan ya ga annabi ibrahim ya ga shin ya kone yaron nan waqa'at ala ibhamihi kawai ya sauka akan babban dan yatsansa fa aharakatu min mithla asufati take sai aka ga ya kone ya soye الأرض التي باركنا فيها للعالمين أبن مكثيرة دا النبي لوط تارد إلى الأرض التي باركنا فيها zuwa ƙasar da muka yi mata albarka lil'alami na dan kane lamma ra'a aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awdasa minhum khifa qalu la taqab ila qaumi lut haka sun yi zamani tare a wata ayar yace wa amana da lahu lut yayi ya yi imani ita ce Allah yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil ladhi barakna حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير an ka'abu bin an an ibnu kasir yace ubayy dan ka'ab yace wa ma min ma'in azabin duk wani ruwan daɗi da ka sani a duniya ake sha a ko ina illa ya kharju min tahta asali sos din daga can ne a kasan ardul wallahi wa fi atan fatu hajru fiha kasa Allah ba tana da yalwa ba yanzu kamar abubuwan da suke faruwa a wasu yankunan mu aka ga da yawa mutane sun yi ƙaura sun bar garuruwan sun koma wasu wajaje sa ake kiran sham da mahajirul anbiya ƙasar hijira annabawa an gane ko sannan ibnu kasir ya ce wa ma na ƙasa min al-ardi da fi shani duk wani abu da kaga an neme shi an rasa a duniya yanzu zaka ga a wasu wajaje da babu fari da rijiya da an haka sai ka ga ruwa to yanzu kuma sai a haka haka babu ruwan wannan ruwan da ya tsotse ya tsare sham ya koma haka nan duk wani abu da ka gaza an ce maka ya tsare ba ana cewa fetur yana karewa ba to idan ya tsotse daga duk inda ya tsotse kasa sham yake komawa wannan shine abin da malaman musulunci suka faɗa saboda me saboda wata hikima da zamu ji a nan gaba to sannan wa ma naqasa min ash in ku aka nemi abu a sham aka rasa to shi kuma zida fi filastin shi kuma falastin ake mai da shi saboda kasantuwar ko a sham din yankin falastin ya fi ko ina albarka yahudawa sun san wannan shi yasa suke ta faɗa da falastinawa a kansa saboda duk duniya babu ƙasar da take da ma'adanai da ya kai na yankin falastin babu ƙasar da take da albarka kamar wannan ƙasar albarkar noma albarkar ma'adanai duk wani abu da ka sani na ma'adani akwai yasa Allah da kansa yake mata kirari ƙasa ne albarka ilar ardin lati barakana fiha barakana haulahu ibn kafir yace wa kana yuqalu kuma ana cewa iya ardul mahshari wal manshari anan ne za a yi tashin alkiyama ko shakka babu haka ne ya tabbata cin hadisai cewa ƙasar sham ƙasar falastino anan za a yi tashin alkiyama taron alkiyama da za a yi anan za a yi zaka duk wani ɗan adam da ka sani a duniya sai ya je wannan wajen ko yanzu ka je da nufin ka taimake su ko baka je ba taka za ta kai ka domin lokacin tashin alkiyama Allah zai sa mala'iku su tafa sakeyar kowa in an yi busa ta bi mutane sun fito daga kaburbura kowa sai ya taka ya je Falastinu a nan ne Allah madaukakin sarki zai zo zuwan da ya dace da shi da mala'iku a yi wa mutane hisabi wa biha yanzilu Isa ibn Maryam a can ne Annabi Isa dan Maryam zai sako wa biha yahliku al-masih ad kuma a can ne za a kashe dujal Wakala qala abul ahbari ka abul yace fi qawlihi illa al-ardi allati barakna game da fadin Allah zuwa ga kasar da muka mata albarka ga halitta sai ila harrana ita ce harrana ma'ana ko a can ɗin ma a Falastinu akwai wani kauye sunansa harrana to shi kuma yafi ko ina a yankunan albarka ta kasa da arziki wanda shine garin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani zaka ana cewa al-Harrani Allah subhanahu ce ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ألا كمي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين الله يكي ووهبنا في مكباشي شيوا شي النبي إبراهيم دومون مجنس أكي وهبنا له مكباشي إسحاق أتاني سنا إسحاق domin daman mala'iku sun masa albishir Allah zai baka ɗa kuma ɗan sunansa ishaƙa kuma bayan ɗa za a samu jika jikan shi kuma sunansa Yaqubu wa mar'atuhu qa'imatu fabashsharnaha na fabashsharnaha isa Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaquba wannan yake nuna maka mutum yana da damar tun bai haihu ba ya sa waɗanda yake tsammanin zai haifa suna dan kina tsammanin namiji ne ki tanadi wani suna ki aje in na haifi da zan sa masa wani kuma tun baki haihun ba kila tun baki aure ba ma a rinka ce miki maman wani wannan ba laifi bane in mace ce ki zaɓi sunan da kike so na ƴa mace in Allah ya bani ƴa mace ne aure zan sa mata suna kaza in na haihu kuma ba laifi a fara miki alkunya da ita maman wance wannan ba laifi qur'ani ya nuna cewa ba dole bane sai an yi haihuwa ake sa suna suna yana iya rigayar haihuwa an gane ko sannan kuma ana iya bari sai an haihu sannan a sa suna kamar yadda mahaifiyar na na Maryamu sai da ta haife ta fadi sannan ta sa mata suna فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فليس الذكر كالأنثى وإني Na sa mata suna Maryam. kaga sai bayan da aka haihu amma anan tun babu cikin ma amma annabi Ibrahim albishir da zai samu ƴaƴa guda biyu ɗaya ɗa na ciki ɗaya kuma jita kan na ciki sunansa Ishaqa jikan kuma da zai biyo baya sunansa to sai malaman tarihi suka ce da tafsiri me hikimar aka bashi ƴaƴa biyu domin a gaba sai Allah ya ce nafilatan wa yaquba nafilatan shi yasa a wajen karatu wa wahabna lahu ishaq akwai malaman da suke cewa anan za a yi wakafi muka ba shi ɗa mai suna ishaqa sannan wa yaquba nafilatan shi kuma ya domin shi jika ta haifi ɗa kuma sai Allah ya kare maka tufici ya kara maka da jika wani uban ma ko kakan sai kaga ya ma fi son jikan sama da ɗan don wannan yana daga cikin cikin ni'imar da Allah zai maka ya baka haihuwa in ya baka haihuwar ya sa ƴaƴan su rayu in sun rayu su haifa maka jikoki gani ko shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cikin ni'imar da yake kuma yana ƙara mana jikoki an gane ko shine Allah madaukakin sarki ce wallahu Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada warzuqakum min at-tayyibat yace afa bil batil yu'minuna bi ni'mati haka Allah subhanahu wataala shi yake baku yaya kuma ta hanyar yayan ku ya kara muku wani arzikin da farin ciki shine ya baku jikoki to shine Allah yake mun ba shi da mai suna Ishaqa kuma mun kara masa da jika mai suna Yaqub sai malamai suka ce abin da yasa Allah ya kira Yaqub da suna Nafila Nafila shine kari saboda shi Annabi Ibrahim asali da ɗaya ya roka qala rabbi habli min as-salihin yace Allah ka bani da na gari to shine Allah yace wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin sai muka yi masa albishir da mai suna ishaqa annabi ne cikin annabawa to bayan shi sai aka tsara masa kuma da yaqub ana dan farin cikin sai ya karo to ka'idar Allah in ka ne masa biyayya ka ne masa da'a idan ka roki daya in ya tashi baka shi sai baka goma in ka roki goma in ya tashi sai baka ɗari wannan alkawarin Allah ne da kuma alherin Allah da duk wanda ya tsayi wajen bautata wa Allah ko Allah baya biya maka bukata iya abin da ka roƙa kai da kai in ya tashi sai maka ƙari subhanahu wataala shi yasa yake lil ladina ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka yi mana aiki na ƙwarai zamu basu ba su mafi kyawu kuma mu musu ƙari wa yazidu Allahu alladhina tadaw hudan Allah yana ƙara wa waɗanda suka shiryu da wata shiriyar da haka ubangiji subhanahu wataala sai masa ƙari da jika musallan malamai suka ce kuma hikimar da yasa aka bashi jikan dan a kwantar masa da hankali ne saboda wata ka'ida da take gudana a rayuwa sau da yawa sau da yawa idan mutum ya dace bai haihu ga namiji ko mace ya wuce shekarun da ake haihuwa a al'adance ko ko da zai haihu in ya haihu 'ya'yan ba su iya rayuwa ba mutuwa suke yi yanzu a ɗauka cewa mafi yawan mata suna gama haihuwa ne a shekara arba'in da biyar ɗauka haka to sai ga wata ita Allah bai ba ta haihuwa ba sai da ta kai shekara sittin ana iya samun wannan to galibi idan ta haihu ɗin za ga ɗan ba zai rayu ba domin ba zai samu ababen da ɗaya yake bukata na kulawa ba ita kanta lokacin jikinta ya riga ya sake wasu abubuwan na sinadarai da ɗa zai sha a mama ita yanzu ba ta da su to zai wahala yaron ya rayu shine galibi idan Allah yana so ya nuna isarsa idan mutum ya daɗe bai haihu ba kuma in ya tashi ba shi haihuwar musamman cikin annabawa kamar annabi eh, Ibrahim da annabi eh, Zakariya za ku ga duk da za a ba su ‘ya'ya lokacin sun wuce lokacin haihuwa sai Allah ya ce mun ba ku ‘ya'yan kuma muna yi muku tabbacin za su rayu da shi annabi Ibrahim hanyar da aka bi wajen ba shi tabbacin sai aka ce ɗan ma zai haifa maka jika rai in an ce zai haifa maka jika ba sai an ce maka zai tsayan rai ba dan duk mutumin da kaga ya girma har ya haihu bai ya yi tsawon rai ai ba kowa yake samun wannan ba to shi kuma annabi zakariya hanyar da aka ba aka ba shi tabbacin ɗansa zai rayu sai aka ce ɗan sunansa ya haya ita kalmar ya haya tana nufin mai rayuwa Wasu miya ya haya li ya haya an sa masa suna ya haya dan zai rayu saboda bai saboda galibin iyaye in suka girma suka wuce shekarun haihuwa to ko sun haihu ƴaƴan ba sa dadewa amma su waɗannan annabawa tare da sun girma sun wuce shekarun haihuwa da Allah zai ba su ƴaƴan dan ya kwantar musu da hankali tun farko sai ci ba su wasu alamomin da suke nuna ƴaƴan ku za su yi tsawon rai ba za su mutu irin na sauran mutane da suke mutuwa ba idan an jima ba a haife su ba wasu malamai suka ce wannan ita ce hikimar idan Allah ya ce ya ba annabi Ibrahim haka sai kara masa da Yaqub can me dan tun a lokacin albishir ɗin, Allah ya kwantar masa da hankali dan yanzu idan mutum ya san haka tana faruwa sai aka ba shi ɗan to har yanzu fa bai fita daga zulumi ba karamin misali kamar mace ce ta haifi ɗa mai sikila Ga shi dai tana son haihuwa ta haihu amma yanzu ba haihuwar ba rigimar yadda ɗan zai rayu fargabarta yanzu shin wannan ɗan zai rayu kuma ko ba zai rayu ba domin wani ɗan sai ya shiga rai an saba da shi sai mutuwa ta zo ɗauke shi wani lokaci sai ka goma sai dama ka haihu ba saboda damuwar da za ka shiga bayan ka haihu kuma ka zo ka rabu da yaran bayan ya riga ya shiga zuciyarka shi ne Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan Abdullahi dan Abbas da Katada da alhakam ibnu ibn Uyayna uh, utaiba suka ce annafilatu waladul waladi abinda ake nufi da nafila anan shine ɗanɗa jika kenan ya'ani anna yaquba waladu ishaqa abin nufi yaqub shine da ga annabi ishaq kama kala wa basharnahu bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub kamar da Allah ya faɗa a ayatin suratul hud wa basharnahu bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub wa kala abdurrahman ibn zaid ibn aslam abdurrahman dan zaid dan aslam yace ala wahidan ibrahim da ya roƙa, amma sai Allah ya bashi hadda jika balma ya bashi shi ‘ya'ya biyu har da jita. domin kafin a samu ishaƙa sai da aka fara samun Ismail, sannan kuma aka zo aka samu ishaƙa, sannan kuma aka zo aka samu Yaƙub. To bayan Yaƙubu ma sai da aka samu tattaɓa kunne guda goma sha biyu su su Yusuf da ‘yan uwansa. su ‘ya'yayen annabi Yaƙubu ne, shi kuma ɗan Ishaƙa ne, Ishaƙa kuma ɗan Ibrahim ne. Bangiji ya ce wa kullum kowanne daga cikin ‘ya'yan Yaƙubu a ‘ya'yan Ibrahim da isa ɗin da Yaƙubun jikan nasa da ma Ismail alna salihin mun sa su su zamo ‘ya'ya na gari. Abin da ake nufi da ‘ya'ya na gari a nan mun sa su su zama annabawa domin sau da dama Allah yakan kira annabawa da salihina. Kuma malamai suka ce wannan ma ƙa'ida ce a Ƙur'ani. duk inda qur'ani yace salihina kadai bai haɗa da nabiyina ba ko salihina annabawa yake ne ala rabbi habli min as-salihin yace fabasharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin ay min al haka annabi ya yace rabbi kad ataitani min al-mulk wa allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألهقني بالصالحين أي بالنبيين to amma idan aka haɗa kalmar as-salihina da annabiyina to sai zama salihina wanda ba su kai annabawa ba na ƙasa ƙasa mutanen ƙwarai nabiyina kuma su ne manya shine Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i sai ce wa salihin kaga Salihina anan ma dunal anbiya wanda ba su kai Annabawa ba Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa da yake cewa kullun ja'alna salihin ibnu kathir yace ai al-jami'u ahlu khairin wa salah kuma dukkaninsu mutanen alkhairi ne nagartattun bayi ne mana dai Allah ya ɗauke wa annabi Ibrahim duk wata damuwa ta ‘ya'ya duk wata damuwa ta ‘ya'ya domin shi ɗa ba a baka ba damuwarsa tarbiyyarsa fanɗarewarsa wani ɗan sai ka gwammace ma daɓarin cikinsa kai Allah maɗauki sarki bai haɗa Ibrahim da wannan takaicin ba kun san me ya ja saboda Ibrahim duniya ta kin shi akan gaskiya sai Allah ya tara masa zuri'a shi kuma ta gari wacce za ta karanta masa rai wannan ita ce ka'ida ya yadda ya rabu da iyayensa akan gaskiya to shi kuma sai Allah ya hada shi da zuri'a ta gari bisa ga ka'idar man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu man Allah ce duk wanda ya bar wani abu dan Allah sai Allah ya canja masa da wanda ya fi shi alheri idan miji ne kika rabu da shi saboda baya kan addini to sai Allah ya baki nagari wanda ya fi shi addini ko mai addini idan miji ne kika rabu da shi saboda baya son wata gaskiya ke kuma kin tsaye da sai an yi gaskiyar to sai Allah ya musanya miki da wanda ya fi shi alkhairi duk abin da ka bari dan Allah to shi Allah ba zai baka ba sai ya baka wanda ya fi shi kuma ka'idar ita ce in ka rabu da Allah dan wani abu to sai ka rasa wannan abu ko me shi idan dukiya ce ta ruɗe ka ka rabu da Allah to sai ka talauci idan ƴan uwa ne suka ruɗe ka ka rabu da Allah to wallahi sai sun guje ka a ƙarshe an wani matsayi ne ya ruɗe ka sai ta saba wa Allah ko sai ka sauka kuma a ƙarshe sai ka dawo ka zama abin tausayi da ka ubangiji subhanahu wataala yana koyar da mu darussa a cikin waɗannan karatuttuka dan mu rinka kula ubangiji ya ce wa kullun Allah salihin sai ce ne waja'alnahum a'immatan يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله يتوى جعلناهم كم مكسن يسوء زرئ النبي إبراهيم من دومن دامن يارو قاموسو وما الله يمسى الفور زي باشي قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي annabi ibrahim lokacin da Allah ya yi masa ta goma shi ya umarce shi da ya gina ɗakin ka'aba bayan ya gama ya zo yana addu'a cikin abin da ya roƙa ya ce cikin tukwicin da Allah ya masa sai ce inni ilu kalin nasu imama zan saka ka zama shugaba ga mutane Kala sai annabi Ibrahim ya ce wa min zurriyati a ƴaƴana ma Allah ka sa shi wa gabanni. To shi Allah ya amsa masa wannan addu'a a nan sai ce wa ja'alnahum a imma. sai muka sanya ‘ya'yan Ibrahim da jikokinsa suka zama shugabanni, annabi Ismail shugaba ne, annabi Ishaqa shugaba ne, annabi Yaqub shugaba ne, ‘ya'yan Yaqubu duka su Yusuf su Yahuza shugabanni ne, da dukkanin zuri'ar da ta biyo baya dukkaninsu Allah ya musu shugabanci, musamman annabawan cikinsu. Bangiji ya ce, Ya na bi amrina suna shiryar da mutane bisa ga umarninmu. Ma'ana mu ne musu wahayi ga abin da za a yi su kuma su gaya wa mutane kuma mutane su bi su shine ya haduna bi amrina Allah ya ce wa na, ilaihim kuma mun yi musu wahayi fi ilal khairati na ayyukan alkhairi wa ayyukan alkhairi komai ya shiga imani aikin alheri ne sallah aikin alheri ce bada zakka aikin alheri ne ba ma saboda mahimmancin sallah da zakka inda Allah ya sake ware su ya sake maimaita ambatansu shine yake wa iqamat salati kuma mun musu wahayi tsaye da sallah wa ita zakati da wahayin ba da zakka shine abin da Laraba suke kira da zikirin khas ba'da am domin da aka ce fi ilal khairati ai sallah ta shiga ai zakka ta shiga amma da aka ware su dan a nuna maka muhimmancin su dan a dada nana ta mana abin nufi duk mutumin da yake so ya samu alkhairi duk mutumin da yake so ya samu daraja a wajen Allah to kar ya sakaci da sallah in yana da dukiya kada ya sakaci da zakka ba wani sirrin ɗaukaka a duniya da ya kai kula da sallah da kuma ba da zakka shi yasa Allah ce inu bi sabari, was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashin ذاك Allah wa auhayna ilaihim fil alqirat wa iqama as wa ita'i zakat sannan kuma wannan ya nuna mana a addinin Annabi Ibrahim da ƴaƴansa duka akwai sallah akwai zakka Annabi Isma'il yana sallah a addinin sa akwai sallah annabi Ismail yana zakka a addinin sa akwai zakka haka ma haka Yaquba ma haka haka ƴaƴan su duk suka biyo bayan su yasa a kissar wa zkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan da aka zo kan Ismail wa zkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyyan wa kana ya'muru ahlihi bis salati wakana inda عند ربه مرضيا haka Allah yake wa auhayna ilaihim fil khairat wa iqamus salat wa ita zakat ubangiji ce wa kanu lana abidin adun kula dai abinda ake so a ce maka dukkan su sun kasance masu bautar Allah wannan kuma shine sirrin daukaka matukar bawa yana so ya samu daukaka bai mai da hankali wajen bautawa mahaliccinsa duk abin da ka tunkara sai Allah ya sauƙaƙe maka in ka bi Allah sai shi kuma Allah ya sa komai ya bi ka in ka bi Allah in duniyar kake nema sai ta rinka samuwa a sauki ba wahala in wani tsautsayi ne ya taho sai ka ga kuna ta saɓani da shi a ce yanzu nan kana barin wajen jini ya faɗo saboda kana bin Allah sai Allah ya kaddara maka saɓani da mummunar kaddara sannan kai ma ƴaƴanka sai su rinka tsoron ka ba sai kana dukan su ko kana zare musu ido ba saboda ka bi Allah to shi kuma sai ya sa bayansa su bi ka ka bi Allah sai sauƙaƙe maka wahalar rayuwa amma matukar bawa yake ba zai ba Allah ba wahalar rayuwa sun kulla da ita sannan kuma duk abin da ya sa gaba shi ma ba zai samu nasara ba bisa ga ka'idar wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama duk wanda ya sa kafa ya shure umarnin da na bashi Allah ya ce sai na hada shi da rayuwar wahala Allah ya nuna mana gaskiya ba mu kulbinta